واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana yau ta juma'a rana ta biyu a cikin watan ramadana shekara ta dubu ne da dari hudu da talatin da tara hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha takwas ko muna sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan wata mai albarka wanda cikinsa ake gabatar da wannan makaranta ta tafsiri wannan masallaci na sahaba da ke kundila a cikin garin kano in ba a manta ba a jiya mun tsaya ƙarshe ƙarshen suratu ali imrana mun tsaya kan aya ta ɗari da tasa'in da hudu a yau za mu tsora kan aya ta ɗari da tasa'in da biyar allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن Na'am, عنده حسن الثواب نعم الله ملوك كيتي فاستجاب لهم ربهم sai ubangijin ya karfa masu anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw lallai ni ba na tozartar da aikin mai aiki a cikin ku zakarin aw unsa namiji ne ko mace ba min ba sashen ku daga sashi yake mana da maza da mata su mutane duka abu guda ne fallazina hajaru wa ukhruju min diyarihim wadannan da suka yi hijira aka fitar da su daga su wa umru fi sabili aka cutar da su akan hanya ta ma'ana akan addini na wa qatalu wa qutilu suka yi yaƙi kuma aka kashe su a sababin wannan yakin لو كفرن عنهم سيئاتهم sannu zan ga wato zan kankare masu kurakuransu da munanan ayyukansu da suka yi wala na nahum jannatin tajri kuma zan shigar da su aljannai wanda tajri mai tace al'amha wanda koramai suke gudana a karkashin sawaban min indillah sakamako ne na musamman daga Allah wallahu indahu husnul thawab kuma kyakkyawan sakamako yana nan ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya sai ka ji farkonta kamar cikamakin ayin jiya ne wanda su wato ulul albabi suka yi ta addu'a suna roƙon ubangijin su sai ka ji kamar nan cewa cikon ayan ne cewa sai aka karba musu akwai malaman da suka fassara haka amma shi ibn kathir abin da ya kawo na sababin ma saukar ayar sai yake cewa hadisin ummu salama ta ce ya rasulallah la nasma'u allaha zakara nisa'a fil hijrati bi shay mu ba mu ji Allah ya ambaci mata wato ba ambace su ba ba abin da aka faɗi game da su dangane da hijira kullum ana magana hijira maganan maza ake ko wanda suka yi hijira waɗanda suka fita aka fita daga gidajen sai ka ji lafazin da maza ake kamar mu mata babu kuna ganewa wa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya fastajaba lahum rabbuhum sai Allah ya karfa masu wato roƙon da suke kenan cewa ya su mata ba ambatansu kamar su ba su cikin abubuwan da ake na lada Allah ya ce ni la wa amala amilin minkum min zakarin aw unsa ni ba na tozartar da aikin mai aiki a cikin ku namiji ne ko mace duk wanda yayi a wuri na daidai ne kuma zan sakanta masa Nan kan ba ta amsa cewa abin da ta tambaya kamar da maza ake ba haka bane an ba ta amsa tambayar ta cewa su ma mata duk abin da suke tare da maza na aikin lada suna da hijira wato suna da ladansu da gaskiya akwai hijira yanda wanda ya tabbata cewa su wakalatul ansar mutanen madina suka ce hiya awwal zainatu qaddamat alaina ita ummu salama ita farkon mace da ta yi hijira ta zo gare mu mu ansarawa mu mutanen madina inan muhajira ce kuma an ba ta amsa yadda duk ake ba maza ladan hijira ita ma su ma mata ana ba su kaga an ba su amsar wato tambayar su nan an ba su amsar abin da suke nema na cewa duk abin da mata suke maza suke da su ma suna da shi yau mun karanta ayoyi a karkashin hudu babu wata aya da ita ma take kama da wannan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat har zuwa ƙarshe duka inda aka faɗi maza za a faɗi mata ashe kaga mata a yau da ake su a ce mata an danne masu haƙƙinsu addinin musulunci bai ba su haƙƙinsu ba kaga wannan magana ce wacce mai ta in musulmi ne in bai hasara ba zai kasarta domin ga wannan hadisi na magana ummu salama ga amsar da aka bata sannan ga wancan aya da muka karanto yanzu cewa da maza da mata daidai suke ko da inda za ka ji an faɗi maza ba mata to matan suna ciki din da aka yi ayyuhal na amanu to ana nufin maza kuma ana nufin mata domin jinsi na namiji wani lokacin yana hada hada jinsi na mace an fahimta da kyau shi yasa wannan da awa da yawa ake kokari a ga mata a ce ba su da haƙƙi ƙarƙashin addinin musulunci Guda ne can kafin zuwa musulunci ba su da haƙƙi domin ya abinda aka santa shine idan aka mutu aka bata kayan galuci ita karan kanta yadda ake gadan dukiya ka ake gadan ta sannan ba komai ba ce ba ki da matsayi ana aurenta ne dan a wahalar da ita a bautar da ita shi yasa mutum zai auren mace sama da ashirin ko talatin saboda kamar bayi suke a wurinsa kai matan ne ma za su haɗa kuɗi su karo wata don su sauƙin wahala musulunci da ya zo ya gyara wannan al'amari amma a yau wannan da'awa tana nan ana yawo da ita sai mu har tara mu lura da kyau wannan ba daidai ba ne sannan wasu ka ce a'a waccan amsa ce ta addu'o'in da suka yi nefas ta jaba lahum sai ubangijin sai amsa masu sai suka kafa hujja da aya inda Allah ke cewa kawo fa'u taqi ana gama addu'a sai aka amsa kamar yadda Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata jari idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun suka ce waccan addu'a ta su aka amsa masu amma wannan ta fi kusa da saboda abin da Ibn Kathir ya kawo na wannan ya fi kusa da cewa shine fassarar da magabata suka tafi a kai an gane da kyau sannan bayan nan cewa hijira da aka kawo sun yi hijira a ayar da muka ji cewa na hajar waɗannan da suka yi hijira su ne sahabbai kenan kowa ya san suwaye suka yi hijira abubakar shine kan gaba domin shine abokin tafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ni na faɗi ba Allah ne ya faɗi idhi yaqulu li sahibihi ko la tahzan inna Allah ma'ana ka ambata lokacin da yake gaya ma abokinsa kar kai bakin Allah na tare da waye abokinsa anan Abubakar wannan abotaka tana nan har yau har gobe ba wanda ya sai share ta shine abokin hijiran manzo sannan sauran tawaga kuma suka biyo a baya su ne nan Allah ke cewa na hajaru waɗannan da suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajen su manzo sallallahu alaihi wasallam mitin aka yi da daddare aka yi mitin ya za a yi da shi aka ce a korai ya ce in kuka kore ya tafi zai karfi da dawo ya ce to ya za a yi mashi a kashe shi to ɗan uwanci za su nemi jiniya za mu iya biya a ce tsohon na jadu ya zo ya ba shawara ku nemo kowace kabila a nemo kato ɗaya su ci kabila a haɗa ƙarfi ƙarfi wanda suke da kabilu daban-daban sannan a je a yi mai kisan kwas ɗaya idan ƴan uwansu suka nemi jini sai a raba jinin ga kabilu na larabawa da baki ɗaya ma'ana yadda za su iya biya kenan kuna fahimta haka fa aka yi Allah ya sanar da manzon sallallahu alaihi wasallam abin da aka kulla a kai shi ya tafi gidan abubakar ya gaya mashi an bani umarni da hijira kai mana shi ma abubakar ya shiri shi ya tanaji abin hawa ya ta duk abin da ake bukata ya tanada ya yan uwa ku duba na biye bar tada sai bar aliyu na bi ya kwanta a tada suka zo wurin manzo kafin su zo Allah ya jefa musu bacci duk ya fita gaban su ya wuce ba wanda ya gan shi sannan suka zo suka ga Ali ibn Abi Talib suka ga ba manzo bane sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauke kayansa ya fita ba abin da suka iya kaga ukhuru jumin diyarihi annabi na san makka nan ce mahaifarsa nan ce garinsa ita ce umul qura amma ukhuru jumin diyarihi aka fitar da su aka azabtar da su haka Allah ya ce bayan nan wa qudu fi sabili aka rika cutar da su akan hanya nan ta wata addini kamar yadda Ibn kasir yake cewa wato ainihin da yake sabili yana nufin wato inna ma kana zambuhum ila nasi annahum amanu billahi wahda me laifin da suke ma mutane kawai annabi ya ce qulu la ilaha illallah tuflihu ce ba abin bautawa da cancanta sai Allah ku rabauta ku shiga aljanna lokacin ba ce yi sallah ba ba ce ai azumi ba ba zaka ba haji duk wannan shari'a din ba sauka da shi ba kawai ku yadda Allah kaɗai za a bauta ma watsa da wannan gumakan suka ce a tajja alal alihata ilahan wahida da suka sanya abin bauta ɗaya ƙwallon ƙwal za haza shay'un kai wannan abin mamaki ne mu ba za mu yadda ba a duba dan Allah annabi ya fi fama da su abu mai sauƙi amma ba su karɓa ba kafin wannan lokacin suka ce a zo a yi wato yarjejeniya na abin da ake ce mai yau ƙarfin adiya a sassauto mu sassauto abauta ma allolin wani lokacin kai kuma abauta ma Allah ta wani lokacin Allah ya saukar da sura tun da guda ya rushe wannan akidar wanda tana nan yau ana yawo da cikin duniya cewa a zo a haɗa kai kiristoci da musulmi ai duk addinai ne sai ka taba jin Allah ya yi jam'in addinai duk inda addini yake dai ne inda dina inda lahi al-islam addini a wurin Allah shine musulunci shi ya aiko Musa da shi alaihi salam shi ya aiko Musa da shi shi ya aiko manzo da shi babu addinai addini ɗaya ne ko da sauran an kira su addinai a wurin Allah ba addini ne. shi yasa aka rushe suka rasa yadda za su yi suka nemi su kashe manzo Allah ya da kayan shi da sauran sahabbai aka yi cutar da su irin cutar wanda ba lokacin bayanin bane wannan wa qatalu suka yaki waye ne muhajiruna da su ne da ansara su Allah kin bi qatalu suka yaki kenan yanzu dan Allah wanda ya yaki addinin musulunci karamin matsayi gare wannan ina dan mana wannan shani saboda wasu masu wata mummunan aqida su ba su da wanda suke taba wace sahabbai su kuma sahabban nan su ake bayanin su anan wa qatalu wa qutilu suka yaki kuma a sababin yakin qutilu aka kashe su nawa aka kashe hmm? a wata ruwaya ko wata a abuwa Allah cewa yayi wa qutilu wa qatil suka kashe wato aka kashe su kuma suka yaki har malamai suka ce to za a gane wannan ya za kuma kashe su su yaƙi ta suka ce wacce kira'ar wawon baya hukunta wato jera magana wa qatalu wa qutilu din shine sun yaƙi garin yaƙin kuma aka kashe su ka je ka karanta tarihi ka ji sahabbai nawa ne suka shahada a a wurare daban-daban nawa ne Allah ya karkaran su Allah ya arzuta su da ya shahada to shine Allah ke gaya mana nan wannan labarin masu wannan aiki da suka yi maza ne ko mata ya Allah ya ce lau kafiran na annu sayyi'ati lalle zan kankare masu wato kurakuran su da munanan ayyukan su la udkhilannahum jannatin tajri kuma zan shigar da su aljannan nan wacce tajiri mai tata al Ƙoramai koramai suke gudana a karkashin ta karkashin wannan wurin muka duba wato ya zo a cikin hadisi ingantacce anna rajulan qala ya rasulullah أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبرا حكم غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي wani sahabi ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ya san falalin ya san falalin shahada ya karanta ƙur'ani, ya fahimta sai ya ce ya manzon Allah ka bani labari mana me kake gani yanzu a ce da za a kashe ni in kutiltu fi sabilillah a tafarkin Allah a kashe ni sabiran ina mai haƙuri na wannan kisan sannan bayan nan muhtasiban ina mai neman ladar kisan wurin Allah muqbilan lokacin ina mai fuskanta abokan gaba gairu mudbirin ba wanda ya juya baya ba kun san laifin juya baya a fagen yaki sai yake cewa ga tambayar ayyukan turun zarfa ne yaya shin Allah zai kankare man duk kurakure na ala na'am ya nabi ce i eh, zai kankare man sun makala kai ba kulta da nabi ya sake tambaye shi kai me kace ne mai mai dama abin da ka bai kwana za a gyara cikin ba da amsa ke a duba manzo sallallahu sai wani malami ya fatawa sannan ya koma ya gano kuskure ya kasa bayani ga kamar kara bayani shi zuwa mutunci shi mazo sallan ya ce kai fa kulta kace ne ya ce fa ada alaihi ya sake maimaita mai wancan magana ma kala abin da ya fi ba kala na'am illa dai eh Allah zai fi dai ka je kai yaki a wurin yakin nan kai shahada aka kashe ka yaki na fi sabilillah lallai Allah zai kankare ma duk kurakuranka da zunubanka kai bashi kadai la ilaha illallah yau sai mutane suke ta ai bashi hanji ne kowa a cikinsa akwai kai ma je ka ka faso kai ma je ka yayi mu yanzu wannan ku ji fa har an ba shi amsa kamar shi kenan ka je koma ya kanka ya ka sai bashi ɗan ko kai shahada a fagen yaki in ya kaci ci bashin wani ina nan a kanka ka duba kan bashi annabi zo zai mutum sallah a can baya kai da bashi a kan shi in sabon sun ce iya ce ki ma dan ku sallah sai in wani ya tsaya ya ce zan biya sannan ya wuce mai sallah har sai lokacin da musulmi aka sami wadata a sannan lokacin da wanda ya ci bashi ba na ganganci ba ake biya masa to yau sai mutum ya je ya ci bashi na ganganci ya cinye kuɗin a yi ta shi in ana buga mai wuya yana ɗagawa sai ya daina ɗaga waya ko ba haka suke ba sai ya canza layi sai ya koma bakan magana ma ga mai dukiya ba ka ka je ka tambaye ka zuwa cikin bala'in da ake fama ya ci masa kuɗi ya rufe yadda zai da shi saboda ya zai nema bashi ya je ya canza kasuwanci ya koma da wani yake shi ya watsa da shi wannan daidai ne daidai ne yan uwa ko bashi ka duba irin laifin shi annabi ya ce sai dai bashi yana nan bashi ne ke hana jin daɗin kwanciyar kabari sai an biya maka yasa ake so kana rasuwa yan uwanka suna son ka da arziki maza maza su zo a bincika mai ake bin ka na bashi su ɗauka cikin dukiyar ka su biya cikin dukiyar da ya bari magana gado bai taso ba sai an gama biya maka bashi idan baka iya biya ba su su biya maka dan ka sami jin daɗin kwanciyar kabari amma yau annabi addu'a yake cikin addu'o'in shi na safe na maraice اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال غلبة الدين amma ya mutum bai ci bashi ya kara ya kara ya kara bashin ma hada na ruwa wanda yake akwai riba a ciki wanda Allah ke kwashe albarka ya kasa ba ta daman iya biya ya kamata ya kuma mu gane wannan nukta din saboda kun har an ba shi amsa aka ce ya maimaita sannan aka ƙara masa wannan bayanin don san matsalar ba shi yan kuma kara huli jibril A can hadisi alibi ya ce jibril ne ya gaya mu wannan yanzu hanifa bayan na baka wancan amsa na ce eh an gabata mun komai sai yanzu jibril ya ban amsa shine ne kuma na gaya maka amsa ashe ka ga ba laifin ka ba da fatawa tana san daidai ce daga baya kawo bincike ko kuma ka tambayi malamai da suka bi karatu da ilimi suka ba da amsa da gyara a naka ka dawo ka gyara dan daga annabi ya ba da amsa jibril da ya zo ya mai gyara ya faɗa masa halin gyara wannan duka yana bayani ne saboda yan uwa ɗaliban ilimi mu ji tsoron Allah wajen yin fatawa duk lokacin da fatawa ta ci karo da abin da yake ba daidai ba ka gane su dawo ka ta idan su imam da sun yi wannan ina gani ina ga kai Allah ya sa mu dace ya ɗan uwa shi wanda ya ke suka yi wancan falala aka ce za a kankare musu zubansu da abin da ya gabata sannan Allah zai shigar da su a aljanna aljannai janna jam'i na janna tajri min tatar anharu thawabun min indillah lada ne na musamman daga Allah in wallahu indahu husnul thawab kuma kyakkyawan lada yana nan ga Allah ya ɗan uwa duk abin da aka ce wurin Allah yake ba gara ba babu cewa an danne maka haƙƙinka yanzu ma'aikatan asibiti ya ga aiki ciki ana ta fama da marasa lafiya talaka da fi amini kano ana yajin aiki za su yi a garzaya nasarawa a garzaya ina ne asibitoci na jiha su ma yajin aiki yau talaka rashin lafiya ta same sai rasa inda zai saka kai ya tafi asibitoci na private wasu abubuwan suna buƙatar kuma haɗin kai da wancan asibitoci wani kudin da za a sama ba za ka iya biya ba saboda haka me ya jawo wannan a dawo a duba ne haƙƙin su wannan ma'aikatan sannan su kuma su dawo su duba yaya gwamnati za ta iya a dawo a yi sulhu a fahimci juna su dawo su taimaka ma 'yan uwansu suke fama da rashin lafiya <clears throat> tun da ka kama wannan layi na taimaka marasa lafiya ni a fahimta ta bai kamata ka saka ta cewa abin da kake za a biya ka hadar fasin ba amma malami ne mai karantarwa ya ce ba zai karanta ba sai an biya shi ba zai wa'azantar ba sai an biya shi ba zai faɗi gaskiya ba sai an biya shi ba daidai ba ne kai ma jami'in lafiya ma'aikacin lafiya kamata ya yi kuje ku sulhu bayan Allah na nan suna ta mutuwa saboda sababin babu magani sababi saboda sun rasa yadda za su me ya jawo saboda ladan likitoci na hannun gwamnati ita kuma gwamnati iri-iri ce sannan jama'a ce gwamnati a cikinsa akwai muminai a cikinsa akwai salihai a cikinsa akwai fasikai a cikinsa akwai kafirai a cikinsa akwai manabutai waɗanda suke hana lafiya ga ashe ya yan uwa ya kamata mu gane mu dawo mu gyara matsalar mu yau idan a Kano ake yajin aiki shin wannan yajin aikin su zai shafa mutanen kano zai shafa kano ko dukkan su musulmi ne ɗari bisa ɗari in ka ga ne wanda ba musulmi ba arziki ya zo ci ka ga dan me yasa likitocinmu ba za su zo su zauna su sulhu da su da gwamnati ta kuma gwamnati ji tsoron Allah ta ba su haƙoƙinsu dai kamata ga Allah abin da yake faɗi shi a wurin shi akwai kyakkyawan lada to idan Allah wurin shi akwai kyakkyawan lada ke ma gwamnati ya kamata a wurin shi akwai kyakkyawan sakamako ga ma'aikata da za ki rika ba su domin aiki ya kyautata domin abubuwa su tafi ba tare da ana cikin azumi sannan ana fama da yajin aiki ba zan manta yana jin shekara uku kenan bana ko hudu mahaifinmu yana kwanta asibiti amini kano haka yajin aiki cikin ramadan haka muka ɗauko shi dole muka kawo shi gida bai fi kwana bakwai ba Allah ya bashi rasuwa muna tunanin ina za a kai shi ga Dr. Garban muna ta tunani an yajin aiki kuma irin larurar shi dole suna bukatar sai kwanciyar asibiti haka Allah ya karɓi shi ka ɗaukan majinyata muna kallo irin wanda ake musu da dialysis suna masu jinyar suna kuka ba inda suka iya irin wannan abu ka ga ba za ka manta shi ba kuma ya kamata mu su zo su dubi wannan su ma ma'aikatan jinya su kalli wannan domin a gyara Allah Ubangiji ya gyara mana Allah ya samu ji tausayi mu zama masu kallon abin da ya dace mu aikata abin da bai dace ba mu bashi ne Allah ya ce لا يغرنك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار نعم الله ملوك كيس لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد kada jujjuyawar waɗannan da ta kafirta kada ya wato ruɗe ka jujjuyawar da suke a cikin gari ko a ban ƙasa ya da kafirai suke na kai kawo to kada ya ruɗe ka mata'un ƙalilun dan jin daɗi ne kaɗan sun mama a wahun jahannam sannan su ita ce jahannama wa bisa mihad tir da makoma da mashin fiɗa ta zama ita ce jahannama lakin alladina taqaw rabbahum daidai waɗannan da suka ji tsoron ubangijinsu lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar su kan suna da aljannai wanda koramai ke gudana a karkashin su khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta wato a cikinta ita aljanna din ko a cikin su aljannai din nuzulan min indilla masauki ne na musamman da za su samu daga ubangijin su da wata gara ta musamman da aka tare da masu kuma inda Allah ya kai lil abrar kuma inda Allah ya khairu abin da ke wurin Allah shine mafi alheri lil abra ga masu da'a ga Allah ga masu biyayya ga Allah ya yan uwa shi alqur'ani kullum muka duba yadda ake tafiya da bayani na ƙur'ani tallabi ne a tafa maka can a faɗa maka can kai kuma sai ka rasu ka ga ina za ka zaɓa wannan ayi guda biyu ku kalli abin da suka nuna mana la ya gurran naka taqallubul na kafaru fil bilad guda uku ko kada waɗannan da suke jujjuyawa a ban kasa su ruɗe ka mata'un kale yau kakarai na duniya kuka dubi tun da har yau har gobe yadda suke shagalinsa a ban ƙasa ko jiragen sama nasu ne jiragen ruwa nasu ne jiragen ƙasa nasu ne hanyoyi na sufuri duk wasu abubuwa na sadarwa yau na communication din nan da ake samun kuɗi duka nasu ne ko naka ne in ma musulmi suna ciki to ba su ne majority ba kuma ba su ke faɗa a ba duniya tattalin arziki na hannun kafirai ya sa duniya tana hannun suke juya ta haɗa ajiyar yana hannunsu duk wani kace ce yana hannun harna kafirai wannan Allah yake gaya ma manzansa da muminai cewa kar ku rubi da wannan ka yau da yawa musamman matasan mu sai su rika ganin kamar ma wai su mutane irin su Amerika su Faransa su Rasha su waye daɗin da suke ciki na rayuwa da golewa ko kafircin da suke ma Allah shi yasa suke jin daɗi to ko shi kafirci shi ke ci shi ya kamata a koma a riƙe akwai masu wannan tunanin to shi na nan Allah ke faɗi la ya goran na ka taƙallubin lafi na kafaru bilbila mata'un ƙalilun jin daɗi ne ɗan kaɗan yau ka dubi duk masu kuɗin duniya na kazarai ta gama jin daɗin ɗan jin daɗi ne aka ba su na lokaci su ji haka Allah ya kira da mata'un kale jin daɗi ne ɗan kaɗan sun ma ma'awahu jahannan sannan jahannama ce ma ko masu duk da ya tara abin da ya tara na duniyar nan na mulki na jin daɗi na rayuwa na wani ƙere-ƙere na duniyar nan ya mutu bai musulunta ba ma'awahu jahannam makomarsa ita ce jahannama haka Allah ya ce wa bisan mihal duk da makoma su zama ita ce mu ta ga nan an firgitar da mu an tsoratar da mu bai kamata kafiri ya zama shi shine abin shawa a gaban ka ba da duniya da take hannunsu mai ce duniya duk gaba ɗaya ka ɗauka an ba su sun ji daɗin amma ba su yi imani ba sai ka musu da imani ga tabbataccen rayuwa ta wacce ayar gaba ta gaya mana to mai damuwa ka ɗan kuma shi ya gama jin daɗin ya daɗe shekara ɗari dari in ya dade ya kara ka kara mai ashirin dan da wahala ka ja shi yayi shekara dari da hamsin to kaddara zai yi dubu daya dubun za ta kare ko za ta kare ba kara lafiya za ta kare haka Allah ya ce ko za ta kare da wasu ahduhum law yu'ammara law yu'ammaru alf sanatin wama huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar haka Allah ya ce ɗayan na gurin da za a raya shi shekara dubu Allah ya ce da za'a a raya shi wannan rayawa ba za ta tsere nisantar da shi daga azabar wuta ba ya gama ta ƙare mutu kuma gobe a jefa cikin وما هو بمزحزحه من العذاب ان يؤخر كل ذا راي شاكم ba za yi nisan da shi daga shiga jahannama ba ya ɗan kuma idan ko haka ne yau mai abin sha'awar mu sai ka ga yau matasan da suke harkar kwallo. manya-manyan jigajigan 'yan kwallo na duniya a nan ita ta siyasar kwallo an dasa ta ne akan tsari na kabici shi yasa ba time din sallah ba time din azumi ya zo a kyale ta koma ga Allah ba kwai ku ba ni labari mana kuma tarsa ba ku suke jiya al'amuran ba akwai tayin sun sallah albahar ta yi a jira a yi la'asar ta yi magariba ta yi isha ta yi ko asuba ta yi don allah ko na ta yi suka tsara ta suka fitar da polisi na ta ba abin yi da da addini kafirai ne maƙiya allah amma sai ka ga musulmi musulmi dan kano an jefa mashi bala'in san an kwallo kaji san shi yake fiye da yadda yake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha imana dan zaka ga yadda yake wallahi gare shi ya samo nan ba shi ya sa kai ga yana baya yana son sa yana waye komai amma inda za ka tambaye shi sunayen sahabbai manyan nan bai san su ba to wannan kafiran me ya damuwar da su wasu ƙarin ayo da ibnu kathir ya gaya mana dan ka san kafiran nan wanda suke cikin wancan yanayi ba bai kamata su sha maka kai har ya zama hankalinka na kai kai matashi wata ayar cikin suratul ghafir Allah ta yi ma yujahidu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad ma yujahidu fi ayati llahi ba sa jayayya da ayoyin Allah ba wanda suke jayayya da tun an ce Allah ya ce annabi ya ce illa alladhina kafaru sai da suka kafirta ba sai da manzanka ba ba su da ka ba ba ruwan su da alƙiblar suna ja da waɗannan su ne kafirai sai Allah ya ce fala ya garurka ta kallubu hukun bila jujjuyawa su da kai kawo wasu a bar kamar kai da dame ka yau yana Amerika gobe na Rasha jibi yana Faransa visa shi automatic ce ba ta karewa kai kuma sha'awa suke kai ma kake so ka zama ta yaya sami kuɗin halal haram ba abin da tsarin tattalin arziki na duniya wanda aka dora shi kare ba ina hannun kafirai su suka tsara shi amma sai ka ce kai so kike kai competition da su abinda wancan arna yayi na neman kuɗi kai ma shi za ka yi ba zuwa ka da ba zuwa ka da za ka mata mu ji tsoron Allah annabi aka ce kar su ke rufi da wannan abin nasu a wata ayar cikin surat Yunus Allah madaukaki cewa yayi innal ladina yaftaruna ala allahi al-kadiba la yuflihun lalle waɗannan da suke ƙirƙirar ƙarya ma Allah ba za su rabauta ba ba za su ci nasara su waye kafirai nan? suka ce Allah yana da ɗa ba ƙarya ba ce suka ce yana da mata suka ce yana da 'ya'ya mata wannan ba ƙarya suke ma Allah ba Allah shi ne ahadu a samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad abinda suke faɗi ya kusa ya sa sama da ƙasa ta haɗe amma suna faɗin kuma wai kai kana ƙaunar su baka damu ba to Allah ya ce ba za su rabauta ba mata'un fi dunya summa ilaina marji'uhum summa al'azab ash shadida bima kanu yahrum haka Allah ya ce mata'un fi duniya duk daɗi ne na duniya kada za su yi shanan su gare. sannan Allah ya ce summa ilaina marji'uhum sannan makomansu tana gare mu summa al'azab ash shadida sannan mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani da makanu ya furu saboda abin da suka kasance suna yana kafirci kafiri ya mutu yana kafirci ya mutu yana kafircinsa sannan kuma kai har yau san shi kake ya jama'a wata aya har wa yau cikin suratu wannan aya tana cikin suratu yunu cikin cikin suratu kuma Allah ya ce wa yanu wato numakiruhum qalilan suma nasarruhum ila azabin qalil za mu ɗan jiyar da su daɗi kaɗan na mace wa kalilan shi ne za ka ga suna ta yawa suna ta abin da suka dama su kulla wannan su kwanci wannan su kulla suna can su shuka ta can su dasa ta can ba ka suke ce bane cikin daɗi ne Allah ya ce za mu ji da su daɗi kaɗan sun mana tsarruhun ila azabin gale sannan mu tilasta masu shiga cikin azaba mai kaushi suratul lukman kenan a wata surar cikin suratul farin Allah ya ce ko dil kafiri na amzir muwaida ka saurara makafirai saurarawa kaɗan kaɗan su ta abin da su sai ga kafiri Allah ya ba shi lafiya ko zazzaɓi bai ka same shi kirɗe ɗe ma in ya nushe ka haka suke in ba ƙarfi na imani ba ina za ka yi da wani kafiri wallahi ya sa hannu kawai nushe ka fasuwa za ka saboda yadda Allah ya halicce shi gashi nan kamar wani basan amma duk su gama in ba su imani ba wallahi wuta ce abincin wuta ne haka suke a aya ina jin ta ƙarshe da ibn kasir ya kawo ƙarƙashin wannan aya cikin sunan kasasi Allah ya ce afa man wa'adnahu wa'adan hasanan wa huwa laqihi wa huwa laqihi kaman matta kaman matta'nahu mata'an hasan ko mata'al hayati dunya haka ne Allah ya ce summa huwa yawmal qiyamati min al-mudari yake mana misali sai comparing mana ka gani ka gwada tsakanin wannan da muka masa alkawari alkawari na gaskiya alkawarin Allah yana tashi ne hmm? afa man wa'adanahu wannan da muka masa alkawari alkawari na gaskiya fa huwa la yaqini kuma zai haɗu da shi mu'mini kira Allah ya masa alkawarin aljanna ga ta mun faɗi kuma za mu maimaita shi ya masa alƙawari kuma alƙawarin Allah baya tashi shin da shi zai zama daidai da kaman mata'nahu hmm? wannan da muka je da shi daɗi mata alhayati duniya nan ɗan jin daɗin duniya nan ɗan kaɗan za su zama daidai wancan mu mai alƙawari na daɗi kyakkyawa tabbatacce ta ce aljanna zai zama daidai da wanda muka je da shi daɗi na nan duniya ثم هو يوم القيامة من المهدرين sannan gobe kiyama kuma yana cikin wanda za a kawo mana shi a jefa cikin take da za zama ɗaya mumini Allah ya mai alƙawari na aljanna shine a wannan ayar ta gaba Allah ya ce lakin alladina taqaw rabbahum sai dai waɗannan da suka ji tsoron ubangijin su lahum jannatun suna da aljannai tajri min tahtil anharu koramai suna gudana karkashin su ibnu kasir yace koramai da na zuma da na ruwa da na giya da na nono irin iri gwargwadon bukatar ga suna suna guda an tani dan madan aljanna wannan Allah ya cika mu ciki Allah ya ce khalidi da fiha su masu dawwama ne a ciki kuma nema da su kowace nima daɗi nema da zaka dawwama ciki ba nema da yau gobe zaka kare ba nema duniya ki ko ba ka ba nema eh, nema kuruciya gobe tsufa nan baya muke cewa mu matasa ne kafin mai hamsin ma ta ji dai a ce tsofaffin matasa domin mun haura hamsin kala lafiya ga ake kenan ko ka ko ka zo dai ka saka kanka cikin tsofaffin matasa ko a dinan ko ko akwai matasa kala lafiya haka rayuwar take tsufa dole zai zo haka nan ciyo zai zo haka nan mutuwa zai ya jama'a ashe ka ga wancan ni'ima ta dindindin ita ya kamata ilimar kalima Allah ya samu dace Allah ya ce wa ma inda ka kai lil abin da ke wurin Allah shi ne mafi alkhairi ga masu ƙana Allah ya samu cikin su ne Allah ya ce wa inna min yu'minu billahi wa ma أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا na Allah madaukaki ya ce wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah lallai daga cikin ahlil kitabi akwai wanda yake imani da Allah amma unzila ilaikum da kuma yana imani da abin aka saukan muku amma unzila ilaihim kuma yana imani da abin da aka saukan musu khashi'ina lillah yana wato ire-iren su suna masu kankan da kai da kusuri da jin nuna tsoron su ga Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa sayan wato ayoyin Allah da wasu ɗan kuɗi kaɗan abinda suka sani na gaskiya ba sa koye shi saboda wani son zuciyarsu ko saboda neman girma ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim ire irin waɗannan ladan suna nan wurin ubangijin su gobe kiyama inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaugawar hisabi ne mai gaugawar sakamako ne wannan aya kamar yadda Ibn Kasir yake bayani cewa ya inganta cikin hadisi ingantacce cewa lokacin da wato Ja'far bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda dan ma qara suratul kaha ya ayn sad ya hadaratin najashi malikul habasha wa indahu al-baqa'iqa wal qasawisa baka wa bakuma hatta ahdahu lihahu wato ya inganta cikin hadisi cewa Ja'far suna ji talib lokacin da suka hijira daga makka zuwa habasha suka je suka sami najashi ya karanta masa suratu maryam a gaban shi najashi ya jawo wannan sura ya karanta malikul habasha a lokacin gabansa akwai fastoci da bishop bishop da sauransu manya-manyan malamai na kiristoci suna tare da shi da suka ji wannan ayoyi da shi da su sai gashi ya fashi da kuka ya ji ayoyin Allah su ma suka fara kuka tare da shi har sai da gemun su ya jike da hawaye ka dan Allah gemun su ya jike suna ba kiristoci fa a gana muna maka ashe kiristoci ma ba sa share gemun ke na asalin ba na yanzu ba ba sa share gemu tun daga shi shi na ja shi da gemu sannan manya manya malaman sosu duk suna da gemu har sun kuka gemun su ya jike sharkaf to yau mu sai aka jarabce wa al'ummar musulmi da share gemu wanda suna na ya ce kar ku share gemu ku bar gemu ku cika shi ku rage gashin baki domin kar ku koyi da yahudu su suna an gemu kuma suna barin gashin baki ya jama'a ku kula da wannan da kyau banda wannan hadisin ya tabbata cikin bukhari da muslim cewa shi na jashi lamma mata na'a la'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi lokacin da ya rasu annabi shi ya sanar da rasuwarsa a cikin sahabbansa yana madina wa qala yace inna akan inna akan bil habasha kalimata hakika dan uwanku da ke habasha masarakin nan ya rasu fasallu alaihi ku tashi ku masa sallah fa kharaja ila sahara fa saffahum wa salla alaihi annabi ya fita zuwa fili ya je da sahabbansa ya wuce gaba ya jagorance su ya yi mai sallah su ma su tabi annabi ya mai sallah kayi ya shi na can habasha ya rasu Allah ya sanar da manzo ya rasu kuma ya mutu akan imani akan musulunci da haka annabi mai sallah wacce ita ce asalin salatu gadi wannan hadisi sai malamai bayan wannan ibnu kasir ya kara kawo ruwaya ta cewa wato manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai ma tufiyan najasi ya aini najashi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfiru li akhikum wa qala ba'd an-nas lokacin da annabi yake masahabbai ku nema magan dan ku gafara sai wasu daga cikin sahabbai suka ce ya amurna an nastaghfira li'iladin mata bi ardil habasha yana martan mu mu yi ma wani mutum ba ajami wani masaraki wani mai mulki da ya mutu can a ƙasar habashi yana mana umarni mu nema masa gafara fa nazalat sai wannan sura ta sauka ko aya ta sauka wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billah wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashina lillah zuwa ƙarshen aya Ke kenan daga cikin ahlul kitabi shine wannan najashi kenan akwai wanda yake yu'minu billah yana imani da Allah imani na gaskiya sannan wa ma unzila ilaykum ina imani da abin da aka sauka muku shine mai qur'ani da shi ya imani da alqur'ani kenan wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilaykum da kuma abin da aka sauka musu shine an sauka masu da mai injila kafin qur'ani ya yi imani da ita sannan khashina lillah kirkirin suna masu jin tsoron Allah wannan yana nuna kenan shi na jashi ya musulunta ya yi imani shi yasa annabi ya masa sallah kuma wannan aya tana nuna ana samun irin su yadda da kasir yake cewa sai dai yan kaɗan ne ake samu wanda za ka ga a cikin yahudawa amma cikin kiristoci ana samu da yawa wanda suke shiga musulunci amma a cikin yahudu kakan ga yan kaɗan ibn kasir ma yake cewa kamar ba su goma ba wanda aka sani sun musulunta suna yahuda sun zo sun karbi musulunci wanda dai aka fi sani shine wa banda na jashiwa aka fi sani ibn Sallah shi aka fi sani ai shi na jashi shi ya kirista ne kiristoci ko har yau ga sunan muna nan sai ya kirista za ce yana son musulunci har yau su aka ga da yawan su suna musulunta kuma suna matsowa kusa da inda za su ji gaskiya su karɓe ta safanin su kirista su safanin yahudi kenan yadda ba ke cewa yahudu su ba ba Allah ya tsare da ila ila ke hudu wanda su ba sa ji suna nan a a akan abin da suke a kai amma kuma yau sai ka ga wasu daga cikin musulmi al'adunsu da aƙidunsu suna nema su zama na irin su ahlul kitabi kuma musamman ba su kirkwa yahudawa ɗin wanda ake ce musu yahudu su ba ba shi ne ibn kasir karkashin wannan aya ya karo mana da wasu ayoyi wanda za su daɗa nuna mana bambancin yahudawa da kiristoci da kuma suwaye suka fi kusa da mu suwaye suka fi karɓar gaskiya suwaye suka fi fahimtar musulunci za ka ga ayoyi da yawa sun nuna kiristoci sun fi wanda wancan ayar ga abinda ainihin wato ibn kasir ya kare mu yace la da bi ayati llahi samanan qalila Allah yace ba sa sayan wato da wani yan kuɗi kaɗan ba sa sayar da ayoyin Allah sun san gaskiya su koyi ta najashi da aka je ya fahimci gaskiya aka so a ziga shi ya ci karfan musulmi bai zugun ba ya ce a saurare su ne za su faɗi sai karanto qur'ani ya sai ga shi na kuka ya ba su mafaka ya ba su masauki shi yasa wani lokacin malaman tarihi musamman 'yan afirka masu son shi ma a ce suna da matsayi sai su ce kafin musulunci ya je iraq ya je sham sai da ya je afirka a ka ce habasha wani ba zai gani sai su ce sai da musulunci ya je ina ya da zo afirka a sosai annabi na makka ya tura su ja'far bin abi talib da irin su usman bin affan suka yi hijira zuwa habasha habasha tana ina ana afirka ashe wani bin dan afirka yana cuce yana alfahari cewa musulunci sai da ya zo wurinsa inda yake sannan ya je ƙarshen wuraren ai sai da annabi ya hijira ya koma madina sannan ma ƙarshe ƙarshen rayuwarsa sannan musulunci ya ƙara sa wasu wuraren ko ba haka bane wannan dai malaman tarihi ne musamman yan afirka masu son su ce ai muwa mun san musulunci da wuri sai dai habashi ya zo yan uwa ba najeriya zo ba eh wai saboda dan kaka rufe ne ina da riya har ya zo a gurbatan ya zo an riga an sassaka abubuwan da babu shi a cikin musulunci shi yasa muke ta shan wahala yau wajen kakkaɗe shi da tace shi a fahimce shi yadda sahabbai suka fahimta ake shan fama gaskiya ka musulunci shigo domin ya shigo ne ta nan wajen su algeria irin su tunisia irin su maghrib tana musulunci shigo mana nan ko sai da musulunci ya gurbata sannan ya shigo nan shi yasa muke ta fama da abin da ake fama da shi a yau Allah ya ba mu ikon gyara amin abin da ya kare mu da shi karkashin wannan ayar shine kara mana bayani cewa cikin kasar zai cewa gashi allazina atainahum alkitaba min qablihi hum bihi yu'minun وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا min قبله مسلمين Allah ku ke ba mu labari yadda abin yake Allah ya ce alladina atainahumul kitaba waɗannan da muka baiwa littafi min bi gabanin shi manzo ko gabanin shi qur'ani hum bihi yu'minun su masu imani ne da shi wa idza yutla alaihim idan aka karanta musu ayoyin alqur'ani qalu amanna bihi sai su ce mun yi imani da shi innahu alhaqqu min rabbina shi qur'anin nan gaskiya ne daga ubangijinmu mu su ne irin su najashi irin su wato ainihin abdullahi bin sallam ko inna kunna min qablihi muslimin mu tun gabanin shi qur'ani ko kuma manzo masu mi kauya ne ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru Allah ya ce irin waɗannan za mu ba su ladan su kashi biyu bima sabaru saboda abin da suka yi haƙuri wato na can sun riƙe wancan addinin na zamanin su bayan zuwan manzo kuma sun bar shi sun dawo sun bi manzo to lalaci suke ci shi ka ga yau kiristoci da za su gane sai su bar abin da suke su dawo kan gaskiya in da suna yi suna ga kamar gaskiya ne suka dawo kan gaskiya ta yanzu sun sami lalaci kenan ko inda annabi ya ce ko da yau Musa yana da rai alaihi salam ba abin da ya rige mai sai dai zo yi shi ba shi ka ga ina ga wani a yau ya a kan wani abin da ba shi ne addini ba ya ce shine addini sau da haka wannan aya suna nuna mana duk wani kirista da wani bai hude ba abin da ya rige mai illa ya dawo ya bi domin ga wasu daga cikin su sun bi Allah ya yabe su har ma ya ce suna da lada kashi biyu allazina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi shin sun bakara mun karanta wannan ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون شنو أعراب ko E, da wata ayar laysu a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati la ana al-layli wa hum yasjudun cikin ayar Imran mun karanta wannan da wata ayar ita ma cikin Isra'i da Allah mun kike ta qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yaquluna lil asqani sujada ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمقولا ويخرجون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا dole yana nuna mana a cikin sashe akwai wanda suke jin tsoron Allah wanda suke imani da Allah aya ta karshe malam karasa mana don mu samu kare kusurar a yau ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum na'am Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani isbiru ku yi hakuri wa sabiru ku juriya wa rabitu ku tsaya a wurare wato wurare abin nan wuraren daga kenan wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun lallai za ku sami rabauta za ku sami arziki za ku sami dacewa da a aljanna wannan aya an cika da ita ka iya cewa samari da duk gaba ɗaya da karatu ya ayyuhan zina amon ya kuwa da suka yi imani can farkon sura an fara kira da masu takawa ko an sake kira ya kuwa da suka yi imani isbiru ku yi haƙuri akwai malaman suka ce kala uku ne muna maimaita kullum haƙuri kan bin Allah haƙuri kan banin sabon Allah haƙuri kan ababen da Allah ya zarafce ka da suna makade rashi ne rashi a dukiya rashin iyali rashin lafiya da sauransu ku duk kai haƙuri kana da lada a wurin Allah bayanan haƙuri ko jiya mun taɓa shi saboda haka ina gabatar sai mun faɗaɗa ba Allah ya ce wasabi kalmar wasabi mu malamai su mata fassara cewa kamar wato mufa'ala ne yadda kafirai suke juriya akan kafircin su da tallata kafircin su da zuba dukiyarsu kuma ku jure shi ne musabara abokan gaban ku dai abin da suke yi kar ku tsammanin daɗi suke ji su fito da kuɗi su zuba don a yaƙi addinin musulunci suna jin zafi to idan sun yi kuma ku juye kuma ku fitar da dukiyar ku ba da lokacin ku yadda za a yada musulunci a tallata shi don a fitar da kyan shi a nuna kyan shi a duniya kuma ku saka dukiyar ku da lokacin ku tallata shi kar ku gaji yan ba su gaji ba kuma kar ku gaji shine wasari warabi sannan duk wata kofar daga da za a shigo ma musulunci ku je ku tsaya ku tsare ta shi ne ribai nan tsayawa a kuraren daga inda za a shigo musulunci a yaƙe shi gari ne na musulmi kowace kofa ana kiran ta wani an sa ka ka tsare ku ka tsare yau kai soja ne nama a matsayinka na musulmi to ka wakilci musulunci ka zama kana kare addinin musulunci da wannan kaki naka wani kastam ne kai immigration ne waye kai kowace irin kamara kake da ita ko kuma kowace irin kujera ta siyasa kake da ita shugaban kasa ne kai a shugaban majalisa ne a dan majalisa ne minista ne kwamishina ne gwamna ko menene ka zama a mafaka ta inda za a shigo musulunci duk wata kofa da za a zo a cutar da addini to ka tsaya ka kare ka a cutar da shi shine ribai tsayawa a inda dai za a cutar da musulunci ka tsaya wani mafakar daga cewa ba a cutar da addinin Allah ba shine ribaki sannan wattaqullah ku ji tsoron Allah shine kalmar da ake wasiya ma na farko da na karshe kullum in an budu baki an ce ma ka ji tsoron Allah ka kada mu ka ce na gode da wannan nasiha da aka yi ma jin tsoron Allah shine intisalu awamirillah wa jinabi nawafi bin dokokin Allah sau da kafa nisan ta hana shi shine takawa don an ce ma ka bi dokokin Allah ka san ci safansa an bata maka amma wani da an ce mai ittaqilla sai kai ni za ka ce in ji tsoron Allah to za a ce ma kana mumini an ce ka ji sabai ma suke ce mu junansu su da suke da imanin cikakke saboda haka ya ƴan uwa wannan su ne malamai suka ce sinadarin cin nasara tsakanin musulmi da abokan gabansu in dai da za mu kiyaye wannan abubuwan hakuri kan bin dokokin Allah ya da saba masa hakuri akan barin saban Allah muminai musulmai su zama akan haka akan sunnar manzo su jure wajen yada addinin musulunci da dukiyarsu da lokacinsu da iliminsu da fasaha su da basirarsu su tsaya a dukkan mafaka ka a cuta da addinin musulunci kowa inda yake ya zama da kare ne wallahi ba yadda kafirai suka iya da mu za ka ga ƙarfi da nasara yana da hannunmu amma daga sanda aka ajiye waɗannan abubuwan nan guda uku hudu to wallahi kafirai za su zama tuwon shi ba da muka iya da su sun fi mu yawa a duniya sun fi mu yawan makamai yawan tattali yawan dukiya ba yadda muka iya da su amma inda za mu sami waɗannan abubuwan mu riƙe za mu ci nasara a kan su kuma za mu sami dacewa za mu sami aljanna Allah ya samu dace an nuna mana lokacin wasu sai yi hakuri abinda mu karanta daidai da wannan sura zuwa ƙarshenta Allah ya sa mu dace Allah ya sa karɓar ne Allah ya sa ina cikin mizanin mu abinda ne na kuskure Allah ya gafarta Allah ya gafarta mana gabaki ɗaya daya wani abu da za a taimaka yanzu mutum ya zo nan jin karatu kuma ya shagala ya bar mashin ɗinsa ko motarsa yana tsammanin wannan masu yan agaji za su kula ya kwanta da su ya karatu suna da ladan karatu ke saurara domin sun taimaka wajen kwanciyar hankalinsa wajen sauraron karatun domin ya tabbatar a duk hawansa ba mu taba masa za su cikin ladan da ake samu domin sun taimaka wajen wasu bayan Allah sun zauna sun sausala da karatu cikin kwanciyar hankali kuma na za su shiga cikin wannan lada ta sha ba. Kwanan wannan sun da tafi yana cewa zai iya ya To abinda ake ce ma ce ta Sallar da kake kana kana hutawa da raha ya raka a hudu ɗan dan huta sake hudu ka huta shi ne sannan ka tashi da yi ta ke turawiyar sannan ce ita ce sallah wasu su ke ji a ciki sosai ana sallar da za a ta mata karatu an fahimta da kyau shi ne ta hajjar yana da yi ko eh, a yi wanda za a yi ta dare a yi gumun a yi sosai jiki ya ci ta ke kira ta hajjar to rawihi ko ka ce kiyamun laili ko kiyamun ramadana ko kuma da hausa ka ce sallar asham dukkan sai ka hada suka dauko hadisin aisha ita ne abin da take cewa ba ta taba ga annabi ya wuce raka goma sha ɗaya ba a sallolin sallai kuma sallar dai na nafila annabi na yanzu ne a ɗakunan matansa rawihin matan da ne